yammacin asabar 26 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 25 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 116 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakarin zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam ath-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da ainihin wato dukkanin abubuwan da ke da alaka da tafarki da tsari da yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a inda ya tafi aikin hajji a ƙasar makka daga garin suna dimashku sham Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu dan koma baya kaɗan daga inda za mu tashi maimakon inda yake cewa wa tariqu salif za mu kuma daga inda ya ce wa amma hadithuhu al-akhar rawahu ibn majah ah, kar mu manta yana mana bayani ne akan tantance mas'aloli ta hakikin masail dangane da wani irin aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi dibi da cewa an samu riwayoyi da suka zo da maganganu waɗanda a zahirin su kamar suna karo da juna shine yake kokarin tawfiki datar da waɗannan maganganu da junansu da tabbatar da abin da yake mutawatir a tarihance cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi aikin haji ne na kiran duk da ike ya bai wa sahabbai umarni su su canza nasu aikin hajjin zuwa tamattu'i matuƙar mutum bai samu kanshi a cikin irin kuncin da shi annabi alaihi ya samu kanshi ba shine wato koro hadaya daga wajen ainihin wato harami malam yace wa amma hadithul al-akhar alladhi rawahu ibn majah ɗayan hadisin kuwa nashi wato hadisin da aka ruwaito daga Jabiru wanda Ibn Majah ya fitar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afrada bil hajj afrada al hajja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ifradin aikin haji falahu thalathu turuq yace wannan hadisi yana da hanyoyi guda uku ajwaduha hanya mafi kyau daga cikin hanyoyin ita ce tariqud darawardi tariqud darawardi an ja'far ibn muhammadin an abi hanya ainihin ad-darawardi daga ja'far dan muhammad dan ba daga baban shi muhammad kenan wannan suna ko nasba haka ake karanta ta darawardi za a yi madalun dara'un fatha sannan da madda ta ainihin tabi'i dara wardi wani mai riwaya ne da ake ce mishi abdulaziz ibn ubaidin eh, ibn muhammad ibn ubaidin abu muhammad abdulaziz ibn muhammad ibn ubaidin abu muhammad ad-darawardi malaman tarihi eh, suka ba da labari cewa eh, darawardi din nisba ce zuwa ga dara bajarda daraba jarda sunan wani gari ne a kasashen farisa wanda yake a cikin kasashen farisa da yanzu suke fadawa cikin gabashin asiya cikin kasar khurasana a wancan lokacin to sai abin yayi ma larabawa nauyi a bakinsu sai suka mai da shi kawai darawardi sai suna cewa darawardi maimakon daraba jardi ina fata mun gane kamar yadda wannan yana daga cikin ainihin wato natural phenomenons wato uh, al at tabi'iyya na harsuna ɗabi'u waɗanda haka Allah ya halicci yarurruka da su shine duk wani yare duk wani halshe na wata al'umma idan ya ji wata sabuwar kalma ta mushi nauyi to a dabi'ance masu wannan yaren za su sauƙaƙawa kansu ita ko dai ta hanyar canza wasu harufan kamar yadda ya faru a nan daga masu nauyi a baka zuwa ga masu sauki ko ta hanyar abin da ake yi na clipping rage tsayin kalma a rage tsawanta a mai da ita gajera kamar da ake cewa tal'udu a kano tal'udu sunan anguwa ne a kano amma daga sunan wani kamfani ne na telhood wanda su ne suka yi aikin wato tsaga titi na na wannan anguwa haka anan zariya misali in kaji an ce kila kwata a muciya kila kwata asali daga ingilishi ne clark quarters eh, gidaje rukunin gidajen kananan ma'aikata to kawai da bahaushen zariya ga ba zai yi faɗan wannan bayan mai nauyi ko sai ce kila kwata haka kwantiresha <laughs> shi ma sabon gari ne ko kwantiresha suna wani kamfani ne shi ba can baya din nan bayan hayin ojo to wannan ɗabi'a ce ta yarurruka jama'a akwai kalmomi da dama a larabci da aka yi musu haka akwai kalmomi da dama a ingilishi aka yi musu haka musamman ingilishin amerika rage tsawonsu da sauransu to wannan kuma eh, eh, sai bayi zuwa ga tabbatar da cewa wannan malamin da yake da muke magana akan shi ya da riwaya cikin sahih muslim da al-kutubul arba'a sannan kuma har ila al-imam al-bukhari ya fita da riwaya sa maqrunan bi ghairi wannan zai bayu zuwa ga abinda malaman hadisi suke fara kullun cewa kada kai gaggawar yanke hukunci game da suna ko lakabi da ka ji na wani malami ka ce ga ma'anarsa ba tare da ka bincika mai ma'anarsa ba ah, so da dama lakubban ba sa bayuwa ga abin da yake shine zahirinsu so da dama kamar yadda yake a rayuwar da muke a yanzu dinnan Humaydun da tawil da ake cewa ba dogo bane gajere ne Khalidun hazza Khalidu al-Hazza Khalidu kamar ka ce shumeka ba ba ne yana makwabtaka da wani mai aikin gyaran takalmi ne ina fata mun gane wannan akwai wasu malamai guda biyu a cikin kamar yadda ibn hajirin ya kawo a cikin littafin tahdhibut tahdhib cewa ana ce musu an annahawi kuma ba malaman nahawu ne ba su da alaka da nahawu kwata-kwata akwai shaiban ibn abdurrahman shaiban ibn abdurrahmanin nahawi na ɗayan su kenan sannan akwai yazid Ibn abi Sa'id an-nahawi shi shaybanu yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita shi kuma yazid yana da riwaya a cikin kutubul arba'a me yasa ake ce musu an-nahawi wanda da kaji zaka fara tunanin malaman nahawu ne ko a sunan wani kakansu ne mai suna nahu ibn shams al-azdi nahu ibn Shams al-azdi sai ana danganta su zuwa gare shi kaga wannan da zaran kaji babu mamaki dan kayi tunanin cewa eh da gaske ne malamin nahu ne amma da ka dan yi bincike ba mai zurfi ba zaka gane cewa ba malamin ba bane haka Abu Mas'ud al-Badri a cikin sahabbai ko wanda sunan shi Ubaidillah ibn Amr al-Ansari Abu Mas'ud al-Badri bai daga cikin ashabu Badar amma da zaran an faɗa mai za a fara tunani cewa ya je Badar to shi bayan an yakin Badar din ne ma da shekaru bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai je kusan anguwa inda aka yi badar din sai ya gida sai ya zama eh, bayan lokaci kuma sai ana ce mashi albadari yanzu shi nisba ila mukufihi aw maqamihi inda badri laysa nisba ila shuhudihi li ghazwati badar ina fata muna ganewa jama'a to ko anan Hausa akwai wannan a local rayuwar mu akwai wani mutumin da ya rayu a garin nan ya rasu ana ce mashi Alhaji Sala ringin Allah ya gafarta mashi. da ka ji haka me zaka ce mutumin ringin ne a jihar Jigawa ko to ba ka bane ba ka bane abin da ya faru shine malamin makaranta ne ta boko a ringin daga Kano aka kai shi karantarwa a makarantar boko a ringin yana nan yana karantawa a makarantar boko sai kuma aka bude wata sabon makaranta a wani ƙauye can daban sai aka ɗaukai aka ji aka shi hidimasta. mutanen wannan ƙauyen sai zama kullun yana zuwa ne daga ringin yana komawa sai suna ce mishi malam na ringin to kuma har ya baro garin ringin ya baro wannan aiki ya dawo zariya sai suna ya bishi yanzu duka sunan zuriya shi kenan wana eh, wana sula ringin wana wana sula ringin wanda har su wasu ba su san wannan tarihin ba ni da kaina na je har ringin na bincike wannan tarihin wallahi <laughs> na tambayi wani dattijo a garin sai yake ga mu wannan tarihi wata rana a ringin ta jihar Jigawa nai ta mamaki to irin wannan yana nan da yawa zaka ji alhaji wani wani sai ka ji an ce dan bakaro ko dan Zariya. sai zama ba mutumin Zariya bane akwai wanda na sani irin haka shi kuma suna ne aka yi mishi na wani abokin babansa mazaunin Kano zaka sai mutanen su kuma suna ce mishi dan bakaro wato ɗaga wancan bakana wanda in kaji sai ka dauka bakano ne shi a'a me sunan wani bakano ne ina fata muna ganewa da haka duk wasu alƙabu da wasu abin nan nisba na garuruwa da makamantansu karkai gaggawar cewa kaza ne har sai an bincika shi ne kawai abin da yake fada kuma malama hadisi sun gama wannan aikin sun sun yi rubuce-rubuce da dama a cikin haka akwai rubuce-rubucen da aka yi waɗanda suke za su taimaka wa ɗalibi don gane ire-iren waɗannan alal misali eh, game da ansab akwai al-imamu sam'ani yana da kitabul ansab akwai eh, tahzib dinsa al-lubab fi tahzib al-ansab na ibn al-asir akwai kuma tahzibun tahzibun sa na suyuti kenan lubbu lubabit ansab kenan na na suyuti akwai game da alqab na ibn hajar nuzhatul alqab nuzhatul albab fil alqab ta ibn hajar akwai al-imamu ya yi littafin tahdhibul asma'i wal lughat sannan zaka iya samun kuma maganganu ɗaiɗaiwa a cikin littafan tarajimu musamman ibnu hajar a cikin tahdhibut tahdhib yana bada muhimmanci wajen faɗan ire-iren waɗannan abubuwa haka littafi irin na al-imamu al-khatib al shine tarihu Bagdad da makamantansu a takaice dai babu bai da amfani gaggawa din sai abu a hankali har a gane wannan mutumi ad-darawardi mutumin kasar asfahana ne amma ya na ƙasar madina to shine yake riwaya daga ja'faru dan muhammad ɗaya daga cikin ahlul baiti sai ya ce hadha yaqinan mukhtasarun min hadithihi at fi hajjatil wada wannan wannan zancen babu shakka akan cewa wannan riwayar to an taƙaita ta ne daga dogon hadisin jabiru na aikin hajjin bankwana wa marwiyun bil ma'ana kuma anan an yi riwayar sani da ma'ana wannasu khalafu darawardi fi zalika mutane sun yi saɓani sun saɓa wa di a cikin wannan riwaya wa qalu suko suka ce ahalla bil hajji wa ahalla bit tauhidi ahalla bil hajj daban da ahalla afradal hajja ahalla bil hajj ya furta shine fadin labbaika allahumma kaza kaza kaza shine ma'anan ahalla bil hajj wancan kuma afrada bil hajji afradal hajja yayi aikin hajji ifradi to ta wannan shine asali abinda yake lafazin da aka ruwaito sai wani yayi riwaya sadda ma'ana sai ya canza shi wa ahalla bit tauhid ma'ana yayi yayi ainihin ya ya daga murya da dayanta Allah at-tauhid dayanta Allah shi kuma ta sai dauka at-tauhid dayanta aikin hajji domin a cikin labbaikallahumma labbaika la sharika laka shine tauhidi din dayanta Allah shi kuma sai dauka at-tauhid dayanta aikin haji ko mun gane shine riwaya bil ma'ana ta zo wa tariqu thani hanya ta biyu fiha mutarrif ibn mus'ab akwai mutarrif dan mus'ab an abdul aziz ibn abi hazim an ja'far wa mutarrifun mutarrif wannan da aka fada ibn mus'abin qala ibn hazmin ibnu ya yace huwa majhulun wannan magana ta ibnu hazmin malam yace qultu laysa huwa bi majhulin ibnu hazmin ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin shi hajjatul wada wanda yi ainihin mun yi ishara kan shi a baya yace majhuli ne saboda bai fahimce shi ba bai gane shi ba haka wannan ita ce dabi'a ibnu hazmin a dukkan littafin shi da zaran bai gane mai riwaya ba baya takaituwa akan cewa la a'rifuhu wanda wannan shine abin da ya kamata ya faɗi amma kawai sai ya tafi ya ce majhuli dan cewa majhuli ne yanzu ya hukunta cewa duk duniyar ilimi bata san shi ba kenan amma da kamata yayi a inda kai baka san abu ba sai ka ce ni ban sani ba amma an ka ce babu yanzu kana wakiltan sauran ainihin duniyar ilimi kenan sai ibnu qayyim al-jawziya yace laysa bi majhulin walakinahu sai dai shi ibnu ukhti malik dan kanwar maliku ne wato dan uwa ne ga ainihin wato da ne ga yar uwar maliku rawa anhu al-bukhari al-imam al-bukhari yana da riwaya daga mutarrif wa bishr ibn musa da shi da bishr dan musa wa jama'a da wasu malaman qala abu hatim al-imam abu hatim ar-razi yace saduqun muttarib al-hadith yace mutarrif mutum ne mai gaskiya amma akwai ittirabi a cikin hadisan shi huwa ahabbu ilayya min Isma'il ibn Abi Uwais min Isma'il ibn Abi Uwais amma na fi son shi fiye da Isma'ilu dan Abu Uwais wanda shi ma da ne ga yar uwar Maliku din kuma malamin imamul bukhari har ila yau wa qala ibn Adi ya'ti bi manakira ibn Adi al-Jurzani a cikin al-Kamil yace mutarrif yana tahowa da maganganuwar da suke ababan kyama sai malam ibnu hazmin ya ce wa ka'anna aba muhammad ibn hazmin ra'a fi nuskhati mutarrif ibn mus'ab fajahalahu ko fajahilahu tayu abinda ya faru da ibnu hazmin shine ya ga a cikin kwafin da ya samu an ce mutarrif ibn mus'ab fajahilahu sai ya zama bai san shi ba ko kuma fajahalahu sai ya ce majhuli ne duka ba ya fassara wurin da haka wa inna ma huwa mutarrifu ibnu mutarrifun abu mus'abin yadda abun yake mutarrif abu mus'ab ba mutarrif ibnu mus'abin ba wancan suna mutarrif ibnu mus'ab an samu matsala ta tashifi a kan sani ya kamata ya zama mutarrif abu mus'ab wa huwa mutarrif ibnu abdullahi ibnu mutarrif ibnu sulaiman ibnu yasarin al-yasari kenan wani jikan Sulaimanu ɗan Yasar Mutarrif ɗan Abdullahi ɗan Mutarrif ɗan Sulaimanu ɗan Yasar ɗaya daga cikin bararrun bayi ne mawali ne na Maimuna zaujin Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala wasallama wannan Mutarrif kamar yadda ka gan shi da wannan sunan haka daidai yana da riwaya a cikin Sayul Bukhari da Jami'ut Tirmidhi da sunanta al imamu Ibn Maja' al-Qazwini ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 220 ina fata mun gane malamin Imam al-Bukhari ne wa mimman ghalita fi hadha aida daga cikin wanda suka samu kansu a irin wannan kuskuren Muhammad ibn Uthman al-Zahabi al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Uthman ibn Qamayaz al-Zahabi al-Imam al-Zahabi sahibul musannafat shaykhul mu'arrikhina Allah ya gafarta mishi fi kitabihi du'afa a littafin shi mai suna addu'afa shine al-mughni fi addu'afa uh, faqala yace mutarrif ibn mus'ab al-madini an ibn abi dhi'b uh, munkarul hadith haka al-imam az-zahabi ya fada a cikin littafin al-mughni fi addu'afa والراوي عن ابن أبي ذئب والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني يتي ya faru. in dai wannan ne da ke da riwaya daga darawardi da kuma ainihin ibnu abi zibin da maliku to sunan shi mutarrif abu mus'abin al-madini wa laysa bi munkaril hadith mu ba munkarin hadisi bane shi wa inna ma gharrahu qawl ibn adiy ya'ti bi manakira abinda ya ja imamu zahabi ya wannan magana shine batun da ibnu adiy ya fada a cikin al-kamil fi du'afa rijal cewa ya ati bi manakira shine shi ma zahabi ya ce ah, ya faɗi magana irin wannan sun masaƙa lahu min ha ibnu adiyin jumla sannan ibnu adiyin ya kawo misalai na manakiru ɗin walakin hiya min riwayati ahmad ibnu dawud ibnu salihin anhu amma duk waɗannan manakiru ɗin riwayan ahmad ibnu dawud ibnu salih ne wanda shi ko wannan ahmad ibnu dawud ibnu salih kazzabahu dara qutni al-imamu abul husayn addara ya ce makaryaci ne wal bala'u fiha minhu bala'in da ya faru na wannan riwaya daga shine ba daga mutarrif abu mus'ab wato yadda abin ya faru jama'a shine al-imamu ibnu adiyyin al-jurjani shine mai littafi al-kamil fi du'afa'ir rijal babban littafi ne a cikin mujalladi biyar yana kawo mutane waɗanda suke masu rauni raunin tabbatacce ko masu rauni wanda ake shakkar rauni game da su ko waɗanda aka yaba musu fenti na rauni alhalin ba su da shi sai kawo yana sabari yana tantance mai magana game da su yana yawaita kawo hadisan mutanen don ya tantance daga hadisan ta hanyar mukarana da hadisan fiƙatu don tabbatar da waɗannan irin ne su kuma yakan yi hukunci na ijtihadin da ya tuke gare shi ibnu adiyin aljurjani babban malami ne Allah ya gafarta mai to bayan shudewa ibnu adiyin da tsawon zamani sai aka zo zamanin al-imamu az-zahabi al-imamu az-zahabi yi littafi mai suna al-mughni fi du'afa wanda a ciki yake fada muqaddimar sa yana fatan littafin ya gamsar ya wadatar daga sauran dukkanin kutub da aka da aka yi akan du'afa kaman shi al-kamil din kaman littafin ad-du'afa na ibnu adiyin na shi ibnu adiyin kaman addu'afa wal matrukin na ibn al-jawzi kaman ainihin addu'afa na al-imam nasai da addu'afa na al-imam al-bukhari da ainihin wato addu'afa na ainihin al haka da ainihin addu'afa na ainihin wato abin nan al'imamu asadi da makamantansu waɗannan duka malamai waɗanda suke da kutub da suka kira suna littattafai na addu'afa'u to ibnu al-imam zahabi ya saka tattafan a cikin nashi sannan kuma ya kara da wasu fawaid da ya samu a wurare daban-daban ya takaita littafin kuma kwarai ba tare da kawo dogayen maganganu yadda su suke ba har yake cewa inda ya yi wannan ainihin wato tsawaitawan littafin zai zama iddatu mujalladatin zai zama mujalladai da yawa littafin kamar wani karamin kamus ne na du'afa to a cikin littafin yana ciro maganganu daga malaman da suka gabace shi irin su ibnu adiyin din irin su uqaili irin su ainihin ibnu hibbana a cikin al-majruhin irin al-imam al-bukhari a cikin abdu'afa din shi al-imam an-nasa'i a cikin nashi abdu'afa din daraqutni shi ma yana da abdu'afa da sauran littafai su'alat na abu dawuda littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abin nan abin ibnu abi hatim razi da makamantansu to sai ya zama a wannan wurin ya ɗauko da kuskure yadda ibnu adiyin ɗin ya gudana da kuskuren wannan eh, kamar yadda yake cikin eh, hikimar Allah Allah bai tsare malamai daga kuskure ba yana daga cikin jarabawar da Allah ya al'umma da kuma tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah shine baya kuskure saboda Allah ne yake masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha idan ma kuskure ya faru gare shi to yakan faru ne akan abin da ya ijtihadin sa sannan kuma Allah baya wanzar da shi akan kuskuren Allah yana gyara masa karanta littafin ashifa amma duk wani malami da ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai girman sa to zaka same shi da wasu kurakure kamar da shi da kanshi zahabi a muqaddimar wannan littafin na muguni yake addu'a cewa Allah ka sa na dace da daidai kurakuran da zan yi kuma na wajen maganganuna ya Allah ka gafata min to Allah sai ya jarabci al'umma da irin wannan jarabawa ta fuskar cewa al'umma ba ta haduwa akan kuskure la tasami ummati ala dalala da haka idan wani malami ya kuskure sai Allah ya bayyana kuskuren ga wani ko wasu sai su gyara sannan jarabawa ta fuskar cewa za a samu malami ya kai malami wanda za a iya cewa ma inda malanta tana sa a wuce kuskure to da ya kamata ya wuce kuskure malami irin Imam al bukhari malami irin ibnu hajar malami irin zahabi malami irin ibnu taymiya irin ibnu al-qayyim irin al-allamatu al-albani irin muhammad ibnu ali shaukani irin al-imam at-tabari ire-iren su irin malik ibn anas duk waɗannan in ka bi maganganu zaka same su da kuskure na dan adam wata rana amma da za a ce waɗannan malaman wani na wuce kuskure to da ya kamata su wuce shi to amma Allah sai bai ƙara haka ba sai Allah ya nuna wata mu'ujiza ta manzon Allah tare da su sai su kuskure dan Allah ya jarabci mabiya bayansu da magoya bayansu domin Allah ya shar'anta cewa a girmama su a mutunta su a ba su darajar ilimin da Allah ya ba su wallazina utul ilma darajatu ko yarfa Allahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat ana basu matsayi da mukami da mutuntawa da addu'a alkhairi da fatan alkhairi al-imamu at yace aqida ce a gurin musulmai mutunta malaman hadisi malaman fiqh da malaman ainihin sunna da kuma kyamar duk wanda ke eh, wulakanta su to ana nan sai ku samu wani malami da kuke ganin girman sa sai ya kuskure dan Allah ya jarabce ku ya ga shin za ku doge akan bin malamin nan ne akan kuskure ko ko za ku bi asali wanda shine gaskiyar da Allah ya ce a girmama malamin nan dan ita ko ko za ku yi malamin jafa'i saboda ya kuskure ku wulakanta shi duka biyun matsala ne bin shi akan kuskure ko kuma wulakanta shi dan ya kuskure dole ku tsaya ummatan wasata ku bi gaskiya sa'annan kuma ku mutunta shi da gwargwadon daraja da Allah ya bashi to haka zaka samu malaman musulunci ba sa kyaran junansu akan kurakurai ibnu taymiya yayi littafi akan haka raf'ul malami anil a'immati al'alam sannan zaka ga aikace kuma suna nemo kansu gafara da nemo kansu eh, yan uwansu malamai mafita da ba su uzurori akan kurakuran da suka faru don lokaci kuma ba ta bayyana ga wani malami sai daga baya ta yi ma wanda zai gano kuskuren bai kai girman wancan amalanta ba irin haka yana faruwa sosai da gaske a shekul albani misali a wannan zamanin ya yi istidrakin kurakurai da dama na irinsu zahabi irinsu ibn hajirin irinsu ibn taimiya da makamantansu waɗanda kuma a maidani na ilimi academically a ilmance da gaske ne gyaran da ya ci nasu gyaran ya ci sannan shi kuma sai kuma ka ga ɗaliban shi shi ma sun gano wasu kwarakwaran shi su Ali Hassan su ainihin mashhur Ali Samla su su Abu Ishaq al-Huwaini da makamantansu wannan bai nufin cin zarafi ko batanci ko wani abu alheri ne ma da karama gare shi jama'a kuma duk wannan suna yawo ne a cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alƙawarin da Allah ya mishi na tare masa addininsa na cewa addinin ba zai lalace ba kamar yadda eh, ibn mubarak yake cewa ya ishu hal jihadiza da aka tambaye shi game da waɗannan irin illoli na hadisi da kake fitarwa kana ta bayani yaya za a yi idan irin ka irin ka kare ya ce a aiko irin musun kare Allah zai da wasu wani zindiki an kama shi a zamanin sarkin musulmi mahadi za a kashe shi sai ya ce aikin banza ko kun kashe na riga na muku banna na kera hadisai sama da dubu ashirin na yada su na ƙarya a cikin al'umma sai sarkin ya yi tsaki ya ce kai kai aikin banza muna da suwa na suwa na suwa ne wanda duk hadisin da kai na ƙarya za su ɗaga su ce na ƙarya ne da aka ka kurmin ka kawai ka mutu a cikin shaidancinka ka mutu cikin bakin ciki cikin shaidancinka ina fata mun gano wannan da kyau jama'a to shine annan kaga yanzu al-imamu zahabi da al-imamu ibnu al-qayyim kuma manta a qaran ma'ana tsara kun juna ne malamin ɗaya shi shine ibnu taymiya da kuma alimamul imam duka malamin ne. sun ga juna sun rayu da juna sun ci abinci tare da juna sun yi musu sun yi zama da juna idan ka karanta littafin al-mu'jamul mukhtas na al zahabi da ya tarihin malaman da ya zamani da su kawai waɗanda ya rayu da su da ɗaliban ilimi ya yi tarjaman al-imam ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa alkhairansa cewa babban malami ne ya kware a hadisi da fiqhu da larabci ya samu shiga a cikin ilimin qira'at kaza kaza kaza kaza har yake cewa illa annahu mu'jabun bi ara'i sai dai mutum ne mai ji da ra'ayoyinsa yace wallahu yusamihu Allah ya gafarta mishi ma'ana akwai wani abu da ya dan shiga tsakaninsu wanda a ce yana iya shiga ko tayyu a ɗabi'a da shi zahabi ya ga ibn qayyim da ita shine ibn qayyim idan ya yarda da abu to baya wasa da shi shine ya ambata yace illa annahu mu'jabun bi ara'i wallahu yuslihu aw yusamihu kaga sun san junan su shine shi kuma shi ma annan yanzu ya ga wani kuskure na al-Imam az-Zahabi yake gyarawa dan gyaran addini dan yana magana ne akan mas'ala ta addini ba wai kawai yazo ya zo ne ya kira wa'azi cewa ku zo ga muku kurakuran malam Zahabi ba wannan shine batanci wato shine fadiha da mutane suke a kafa wa'azi kawai don alisa ba kurakuran wani don a ce ai wani na da kurakure kaza shi ma sai je kafa nashi don shi ma dan adam ne shi ma sai taso da ballin da zai maka wannan irin raddin hatta yan bid'a jama'a ba a shagaltuwa da musu irin wannan raddin sai idan ta kai ta kawo sun yada wata barna wadda za ta zama ta zama shubha ga musulmai ko batanci ga addini to dan gyara wannan matsala ana iya yin irin wannan amma a maida shi shine shugul shagil yi musu raddi to wannan ba ta farki ne na magabata ba Allah ya gafarta musu gaba daya kamar yadda ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa babu shakka al-imamu zahabi da shi da ibnu adiyin sun samu kansu a cikin waɗannan kurakuran a nan wurin ubangiji Allah ya gafarta musu gaba su shi al-imamu zahabi da ma wani malami ne katafari wanda inda za a sanya shi a cikin ma'auni a sanya dukkan malaman da ka taba gani a duniyar nan to sai ya jayesu su a haɗa duka ilimin malaman da ka taɓa gani duka a wannan zamanin da muke rayuwa a haɗa ilimin imamu zahabi a sa a sikeli na gefe su kuma a saka duka nasu a ɗayan gefen ku duka siyarin jaye su duka karka cire kowa in dai malamin da ka taɓa gani ne a nan ƙasa to da aka baka taɓa gani irin shi Allah ya mishi baiwa ta ilimi mai ban mamaki haka ya rayu ya yi karance-karance da rubuce-rubuce da limanci da wa'azi aka mishi sharri irin yadda aka yi ma al'imamu a irin yadda aka yi ma malin ja'afar mahmud adam marigayi Allah gafarta mishi lokacin da aka ce za a ba shi kujeran karantarwa a sultan bello aka samu eh, 'yan siyasa da munafukai da malamai mahasada suka hada wato suka yi haɗin gwiwa suka yi alliance ko suka yi mega party suka ƙi suka ce kar a bashi me yasa saboda tsoron kada asirin ya na cewa su ba su iya karatu ba saboda kada ya faɗi gaskiya shi ne kawai sai ya haƙure ba musu a lokacin gwamna makarfi aka yi wannan 2003 ko 4 amalahumullahu yasta yastahiquna to haka aka yi wa imamu zahabi an tabbatar da ya fi kowa iya karatun hadisi amma za a bashi mashiha ta darul hadis a ƙasar dimashik aka haɗa kai da malamai yan bid'a da sarakuna aka hana shi daga karke ma da aka fasa makarantar ibn taymiya shi guduwa yi ya kuma can wani ƙauye ya zaman shi to a wannan ƙauyen da ya zauna wajen shekara goma sha biyu zauna a wannan ƙauyen a nan ya yi rubuce-rubucen shi musamman na tarihi da jarhuwar ta'adi ya yi littafi ɗibgege shi ne tarihul islam wanda daga ciki wanda ana buga shi a cikin mujalladi talatin da bakwai da ta hakikin su ainihin sha'ibul arna'ud da su ainihin wato bashar ma'aruf awad profesa na ainihin ta a jami'ar Bagdad to wannan littafin daga cikin shi kuma sai dinga zaben wasu masailu yana yin littafai daban-daban a kai, daga ciki ne ya zaba yi siyaru a alami annubala mujalladi wajen goma hudu wannan ya ware shi ne a matsayin littafi na tarihin mashahuran malamai wanda suka shahara a fannoninsu da mashahuran sarakuna da mashahuran mawaka da mashahuran bokaye da mashahuran azzalumai duka ya musu siyaru a alami annubala sai kuma ya ware mashahuran malaman hadisi kadai shine tazkiratul huffaz mujalladi biyar da kuma mashahuran malaman alqur'ani kadai shine ainihin wato tabaqatul qurra ya kuma ware mashahuran malamai wanda suka shekara 100 a duniya tarajimul ashabil mi'a nan kuma sai in ka shekara ɗari a duniya zai kawo dari ka <laughs> a fata mun gane sai kuma ya ware waɗanda suke da riwaya a cikin kutubu sita kaɗai shine al-kashif fi ma'arifati mallahu riwaya fil kutubu sita sai kuma ya ware du'afa ne waɗannan al-mughni fi du'afa ya sake ware kuma mutanen da ake da rigingimu akan suna da nagarta ko ba su da ita shine mizanul la'itidal fi naqdir rijal duk waɗannan ayyukan zahabi ya zauna ya ta yin su sai ka rasa ma kwakwalwar su wani irin aiki take jama'a yaya suke irin wannan creative thinking din a waɗancan zamun nan a yanzu da ake takama da wai scientific method kaza advanced research wane ne liberal arts liberal sciences ai ta kawo wasu sunaye da wasu terminologies ka rasa ma'anarsu yani kalimat barraka pregnant words amma empty without meaning a yanzu haka ake ga kayan aiki ga aiki ba ma'aikata da kuma sai dai ma'aikata to bi karshen rayuwarsa kusan shekara hudu yana makance saboda tsabar karatu jama'a ana ce mishi algaba ta malam sai waye gari baya gane mutane yana dan dindimi haka in kai magana ya ce waye algaba ta malam wane ne fa shi ba na gani sosai ne wallahi ba na gane mutane aka ce algaba ta malam ka fara sa magani da suka dame shi har ya fushi ya ku rabu da ni ni na san abun da ya cinye mun ido babu wani magani da zan samu shi ana nan kuma har sai makance duk shekara hudu na ƙarshen rayuwarsa baya gani ya makance gaba ɗaya ya cinye idan shi kenan ma'ana ma'ana ya yi amfani da idan har ya cinye kamar ka cinye data a ce ka saka ta wata guda ko amma saboda tsaba abin nan leƙe-leƙe cikin intanet sati biyu kawai ka lashe ta to haka ya cinye idansa idan ya mutu kafin ƙarshen rayuwa kuma har yau duniyar musulunci bata gushe ba tana cin moriyar littafin imam zahabi in fact da al'imamu zahabi da ibn hajjirin kamar yadda albani yake fada a cikin tamamul minna ya ce bai yiwuwa a ce ka rayu a bayansu za ka yi magana a cikin hadifi kuma ka wadatu daga iliminsu sawa'un kana kan tafarkinsu na gaskiya ko ko ɗan bid'a ne kai irin su kausari kenan misali in dai za ka yi magana a cikin hadifi kuma ka zo a bayansu to ba za ka iya wadatuwa daga abin da suke fada ba kama ce ne za ka je ka yi bincike a cikin mathematics misali kuma ka iya wadatuwa daga theories na misali albert einstein zai yi zai yi jama ina masana lissafi ina jin ba zai yi ba ko ko a ce za ka yi lissafi a cikin kimiyyar lafiya a ce ka wadatu daga theories irin na su galileo da makamantansu waɗannan salafu ɗin a cikin wannan harka ko ce za ka koma bincike a cikin abin nan a cikin economics ka wadatu daga theories na su adam smith da ire-irensu ko a cikin linguistics misali a ce za ka wadatu daga su heskitt da su bloomfield da su ferdinand disa sauri waɗannan duka waɗannan arnan ba zai yi a ce kana magana a cikin fannin da suka yi magana a yanzu dai a boko kuma ka ce ba ruwanka da su ba ka isa ba ko da kana yi kana tsine musu ne kuwa saboda saboda as sabi sabiquna ne su a cikin harkar ina fata muna bai jama'a to haka zahabi yake da shi da ibn hajar to dan kaji an ce kuskure kar ka je kana murna cewa an gano kuskuren zahabi wannan kuskuren ɗaya ne a cikin daidai guda miliyan ina fata mun gane ba abin murna bane kawai eh, eh, nuna cewa haka Allah ya tsara rayuwar kai in ka zauna ka rubuta shafi guda shafi guda in ka rubuta na takhriji ta sai an samu kuskure wajen guda 70 a ciki a cikin shafi guda in akwai kalma ɗari a ce kalma saba'in duka kuskure ne kuma wannan na nuna mana cewa dole ne mutane su dinga taka tsantsan kan su wuce eh, eh, eh, abin nan ɗinsu wato kimasu in a ce malami irin imamu zahabi wanda kamar yadda na faɗa inda mutum na kaiwa zurfin ilimi ya wuce kuskure to da zahabi ya kai kamar yadda misali za a ce inda akwai wani direba da za a ce iya motarsa ya wuce ya haɗari akwai wani direba ba na jin akwai shi ko mun iya mota shi ko to wata rana ko zai samu matsala dan ta yi hadarin ba daga shi zai zo ba daga mota ne eh mana ta yi yana cikin tafiya daidai daidai wa daida bacci ya kama shi ko kuma birki ya tsinke ko ko ta daina ta daina rage wuta ta yi wani abu ya ja ya ja totar din ya makale ko duk ba haka tana faruwa ba kuma sai a sai a ga kwararren direba yayi hatsari misali to irin wannan yana faruwa ga malamai shine faruwa irin nan Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya karbi ayyukan su ya ci gaba da mai musu da ladan su ya ƙara yaukaka ambatan su dan na daga cikin alkhairin da suke bari a duniya shine a wayi gari kullun ana ambatan su ah, kamar yadda masu hikimar Laraba suke fada cewa duk abin da kaiwa kanka shine yake karewa abin da kaiwa al'umma shine yake saura kalla da kyau ka gani da rigar da kaiwa kanka da abincin da ka ci da gidan da kai wa kanka da komai karewa yake amma abin da kai dan al'umma su karu to wannan baya karewa ko ka shuɗe zaka ci gaba da cin moriyarsa matukar yawansu, su sawa'un ilimi ne sawa'un eh, wata sadaqatul jariya ne sawa'un wani alkhairi ne ka gina kuma kamantansu yanzu misali saddauna eh, me za a wai ga a ce gashi na shi, in banda a biyu a biyu kuma yanzu ba shi ke cin moriyarta ko danginsa ba duka al'umma ne ke cin moriyarta sai dai shi ya ci moriyar lada alkhairin da yi ta yi inda a biyun nan da ya yi ya yi estate ne gidaje don 'ya'yan shi su raba gado su dinga ba da haya da tuni sun kare duk sun sai da su duk yawan a biyun nan da tuni an sai da ita 'ya'yan kuma su zama talakawa kamar kowa amma da ya bawa al'umma ga tanan sai ƙara ɗaukaka take Allah ya gafarta musu malam yace at-tariqu salif hanya ta uku li hadisi jabirin fiha muhammad ibn abdul wahhab yunzaru fihi Ya ce wannan hanya ta uku a cikinta akwai Muhammad dan Abdulwahab Wahhab aje a bincika shi man huwa wa ma haluhu an Muhammad ibn Muslim wane ne shi ko meye halinsa game da Muhammad ibn Muslim ibn Sauzan kenan ibn Sausan al-Makki in kana ɓa'ifi idan wannan mutumin ya zama shine a taifi fa huwa thiqatun inda ibn Ma'in to amintacce ne a gun Yahya dan Ma'in malam yahaya dan ma'inu ya aminta da shi wa da'ifun da'ifun inda al-imam ahmad amma al-imam ahmad ya ce da'ifi ne wa qala ibn hazm ibn hazm shi kuma yace saqitun albatta yace wannan mutumin fadadde ne kai tsaye walam ara hadhihi al-ibarata fihi li malam ibn qayyim yace ni ban ga wani malami wanda ba ibn hazm ba ya faɗi irin wannan magana game da wannan mai riwaya wa qad istashhada bihi muslimun to kuma dai yaya ne muslim yayi istishhadi da shi wato istishhadi shine idan al-imam muslim ko bukhari suka kawo riwaya sai kuma suna kokarin mara mata baya da wasu ƙarin riwayoyi to waɗannan da muslim yake kawowa musamman idan kaji ya fara cewa wa haddathanahu bayan ya kawo asalin riwayan zai ta kawo isnadoji bai ambatan matanin wa haddathanahu fulanun an fulanin sai kaji ya ce nahawahu ko bi mislihi ko misluhu ko nahawa hadisi wana wana zada wana ƙasa yana yin irin waɗannan tala'ubat din wannan wannan mangaru ne masu nauyi a ilimi to irin waɗannan mutanen da yake kawo ya ce ta ba a hudun nan ko wa an fulanin bihi to ire-iren waɗannan ba sa cikin rijal ɗinsa mu kiyaye sai in ka gansu a wani wuri a cikin isnadojin da suke usul waɗannan na farkon da zai ce haddasana ko qara'atu ala fulani kaza kaza kaza kaza to waɗannan sune usul sune mazajen muslim haka nan bukhari yakan yi haka sai ka ji ya a tabahu fulanun an fulanin bihi ko wa huwa asah ko wa huwa ashbah ire-iren waɗannan kalmomin to idan aka zo sai a ce yayi istishhadi da shi to wannan istishhadin bai ba su damar su zama mazaje a cikin mazajen bukhari da muslim ba wanda in mutum ya zama ɗaya daga cikin mazajen bukhari da muslim kamar yadda zahabi yake yawan faɗa a cikin littafin mizanul i'tidal sai ka ji ya ce wane wane duk da an ce kaza da kaza akan shi sai ka ji ya ce faqad jawazal qantara ya tsallake gada ya tsira sai ce saboda bukhari da muslim ko bukhari kadai ko muslim kadai sun yi riwaya daga gare shi wannan kwarjinin da ta ce wadda su bukhari suka yi ta sanya duk wanda suka yi riwaya daga gare shi duk inda za a kai a dawo a kifa to hadisin shi yana zama makabuli insha Allah musamman hadisan da su suka yi intikai daga gare shi shi kuma yana zama amintacce amma idan istishhadi ne kadai to ba dole ya zama hakan ba mahalla bahasin ne wa tanqihin wa sabri ina fata muna ganewa jama'a to irin wannan shine kaji ya ce duk da yake musulmi yayi istishari da shi to idan ko haka ya tabbata to ba zai yiwu a karɓi magana ibnu hazmin din da yace saqit dan ma'anan saqitun shine matruki ne ko ba'ifun jiddan ko mujma'un ala tarkihi ko ala da'afi wanda kuma sam haka ba za ta yiwu game da mutumin da ya samu istishadi a cikin bukhari ko muslim ba wannan magana daga al-imamu al-imamu ah, ibnu hazm babu shakka akan mujazafa ce daga cikin mujazafat din shi Allah ya gafarta mishi qala ibn hazm ibn hazm yace wa in kana ghayruhu idan ko wani ne da shi wani shi ne fala adri man huwa ni ban san wane ne shi ba qultu ni ibn qayyim al-jawziya sai nace laysa bi ghayrihi ba wani ne can daban ba bal huwa ta'ifi yaqinan a a ta'ifi din ne da kake cewa wai abun zubarwa ne wa bi kulli halin ko ma dai yaya ne falau aha hada an jabir idan ma ya inganta daga jabiru lakana hukmuhu hukmal marwi an aisha wa ibn umara za a mushi hukunci ne irin hukuncin abinda aka ruwaito daga aisha da kuma abdullahi dan umar shine mene ayi ta'awilin cewa afradal hajja ma'anarsa ainihin wato yayi ifradu a amalil hajj kamar yadda muka ji wannan riwaya in ka je ka bibiyi maganganun da malamai suka yi a kanta tun daga ƙudama'u da akhirin da kuma malamai mu'asirin zaka ga cewa an tike ne kan cewa wannan riwaya isnadin ta sahihi ne amma matanin shazi haka malam Muhammad nasur din albani Allah ya gafata mishi ya tike kan wannan tahqiqi a cikin maganganun da ya akan wannan isnadi a wurare daban-daban daga gaske akwai cikin littafin ainihin wato hajjatul nabi dinsa da kuma a cikin silsilatul ahadisul da'ifa da cikin littafin ainihin irwaul ghalil da wurare daban-daban da aka tambaye shi ko ya bada fatwa akan ainihin waɗannan masail a takeice riwaya ce isnadi sahihi amma matani ne shazi ya saba wa abin da yake sananne to a irin nan sai a ta duba wane ne yake da wata 'yar matsala da za a liƙa mishi wannan matsala shi ne ma'anar dama ta tabba waɗanda ainihin wato bibiyan masu riwaya ka samu wani matini ya zo da abin da yake akwai garaba a cikinsa to sai a yi ta bibiyawa ana lekawa ina ne za a sami ainihin wato wani mai riwaya da za a same shi da ɗan kashi a gindi sai a ce ana sa ran shi wannan kamar idan aka yi ɓanna a cikin gida ko idan mai gidan ya zo ya san a cikin matan gidan da yaran gidan da almajiran da ke shigowa zai duba irin nau'in barna har ya iya detecting ko dai wani ne ko wani bisa dubi da suwaye suke a gidan lokacin suwaye kuma suke da wato background historical background akan irin wannan barna ina fata mun gane to wani lokaci kuma abin yakan yi nauyi har a rasa sai dai a kyale kawai a bar wani baya kam tarakal awwalu ailil akhir kamar da su yake faɗa. alal misali shine jama'a akwai akwai malam ah, Khalid ibn Makhlad ɗaya daga cikin ah, malaman Imam al-Bukhari wanda Ibn Adi ne magana a kansa haka al-Imam zahabi haka Ibn Hajirin a cikin littafan su game da cewa yarwil manakir kamar da su Imam Ahmad suka faɗa game da shi da Yahya ibn Ma'in da al-Imam An-Nasa'i da makamantansu kuma ya kasance dan Shi'a ne Shi'iyun ne wanda yake har wasu ma suna ganin yana zagin salaf mutumin yana da cikin abun mamaki cewa shi dan shi'a ne amma mutumin kasar sham ba mutumin kasar iraki ba yawwa dan an fi tsammanin shi'a a iraki nasbanci kuma a kasar sham sai zaman bashami ne amma kuma dan shi'a yana da gaskiya abin mamaki da ya faru da shi to wannan Khalid ibnu Makhlad Bukhari ya riwaya daga gare shi malamin Bukhari ne bukhari waya daga gare shi kai tsaye a wasu wuraren kuma bil wasita ta hanyar ainihin muhammad ibn usman to a wuraren da bukhari ya fitar da hadisansa sai ya zama ibn adiyin da ya zo lissafin manakiru da ake tuhuma wannan malamin da shi babu ƙwaya ɗaya da ya kawo daga cikin manakir ɗin sai wani hadisi riwaya guda ɗaya wadda bai tantance ta ba kamar yadda ibn hajirin a cikin muƙaddiman fathul bari da kuma littafin ainihin wato abin nan lisanul mizan nashi yayi magana akai da shi da zahabi a cikin mizan da yake da cewa hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wannan hadisin bukhari ya fitar da shi sahihin hadisi ne sahihin matni ne amma riwaya ce ta Khalid ibn Makhlad sai al-Imam az-Zahabi da ya kawo hadisin da isnadin shi kanshi zahabi ya tike har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo matanin hadisin sai ya ce wannan hadisin da ba dan a ce bukhari ya fitar da shi ba la'udda min gara'ib khalid ibn makhlad da sai an lissafa shi a cikin gara'ib din shi bayan da eh, min manakir amin yace kuma hadisi ne garibun jiddan agun zahabi kuma in yace garibun jiddan yana nufin baifi ne yace amma kwarjinin littafin bukhari ta sa an rasa gane ma za a manna wannan matsala sai ya ce to ni dai ina ganin shariku bin abdullahi sai ya dubi wani wanda yake da matsala a cikin isnadin wanda ba wannan ba yace to ina ganin sai dai amanna mishi kawai kuma sharik din nan shi ma yana da riwaya a cikin bukhari da muslim akwai riwayarsa ta hadisin ainihin wato kissa isra'i da mi'raj a can karshe karshen bukhari wanda ibnu hajar da ya zo yana mai da martani ga su abu ali aljubba'i da su dara kutuni waɗanda suka tuhumi bukhari akan wasu hadisai a cikin littafin al-tatabbu wal iltizamat al-iltizamat wa tabuna al imam ad-dara kutuni ya tuhumi bukhari akan wasu riwayoyi da dama da yace sam basu kai kima da bukhari ya basu ba to ibnu hazirin ya buddi ya bada amsa akan waɗannan hadisan a cikin muqaddima ta hadiyus sari kenan da kuma a wurare daban-daban a cikin fatuhul bari to da ya zo kan wannan hadisin na shariku bin abdullahi ya ce babu shakka a nan lalle lalle su dara kutani sun fi abu abdullahi bukhari gaskiya ce lalle shariku ya yi ya yi mukhalafat wajen guda goma a cikin a riwayar da ya ma wannan kissa wajen canza wasu abubuwa da suka faru a cikin wasu sammai da inda aka ga wasu annabawa annabin da aka ganshi a sama ta hudu ya mai da shi sama ta bakwai na sama ta bakwai ya dawo da shi sama ta uku da haka a nan bai iya ba da amsa ba duk wannan kamar da muka ambata na daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin da Allah ya bashi na alqur'ani wanda Imam Shafi yake cewa awallahu an yutimma illa kitabu kuma wannan yana daga cikin ƙarin nasiha da muke ta yi wa junanmu a wannan majalisi mai albarka cewa ‘yan uwa ɗaliban ilimi su kowa ya san alkadarinsa ya san kimarsa akwai littafan da kuma suna daga cikin zakuna a cikin littafai waɗanda ba ba zuwan yaro bane a cikin sa akwai wannan littafai al-bukhari muslim da ire-iren su duk wanda zai karantar da su ko zai ba da darasi game da su yana da bukata a ce lalle ya shirya shiri na ilimi tukunna ba wai kawai shiri na hamasa da kwanduwa ta fassara larabci da kuma abin nan barakada na duk abin da ya ga dama ya faɗa ko kuma duk inda ya ga dama ya saka raddi akan wani mutum ko wata ƙungiya ko wani shugaba ko wata al'umma kawai karkata da hadisin kansu ya ta ya ta musu raddi wannan bai daga cikin manhaji na na ainihin wato salaf game da ilimi Allah ubangiji ya samu dace to malam yace ah kamar yadda muka ji wannan riwaya dai tana da matsala a matsayinta na shaza. sai yace wasairu wasairu ruwati as-sikat da kuma yadda ake wajjaha riwayoyin sauran afiqatu idan suka samu kuskure wa inna ma qalu ahalla bil hajj fala alla haula'i hamaluhu ala ma'ana lalle abinda masu riwaya suka ce ahalla bil hajj ba afradal hajj ba sai wasu suka ruwaito shi da ma'ana wa qalu suka ce afradal hajj wa ma'lumun anna al umrata idza dakhalat fil hajj faman qala ahalla bil hajj la yunaqidu man qala ahalla bihima kuma sanannen abu ne idan ya zama umra ta shige cikin aikin hajji wanda yace ahalla bil haji ya furta aikin hajji la yunaqidu baya warware juna shida man qala shida wanda yace ahalla bihima ya furta su gaba daya bal hadha fassala wanda yace ahalla bihima Ya yi magana ne dalla dalla wa za ka ajmala wancan kuma ya dunkule ne kamar yadda misali galibi yanzu idan za zamu da labarin junanmu za a ce wane ya tafi aikin hajji ko haka ake fada shi ma zai ce jama'a ku muni murna an biya muni kujera aikin hajji a zahirin lafazin me yake nunawa kamar ifradi zai ko amma kuma idan ya je me yake ta matu kusan kowa yake to shine irin wannan na tafi aikin haji ina ka je ne ba mu ganka ba ai ina yi aikin haji bana bara da muka yi aikin haji kowa in zai faɗa haka yake fada to me wannan ijimali in yazo ba da labari kuma tafsiri sai ya ce ai mun fara zuwa madina ne daga nan muka yi ziyara aka ɗauko muka zo muka yi umara sannan kuma muka jira har zuwa lokacin aikin haji kaga yayi tafsili kenan to shine duk wanda yace afrada bil hajji to a bisa wannan ma'anar za a yi daukan ma'anar afrada bil hajji ko kuma a bisa waccan ɗayan ma'anar ta ifradin ayyuka kamar yadda muka ji a baya wa man qala afrada al hajja yahtamilu ma zakarna min al wujuhi thalatha duk wanda yace afrada al hajja yana iya daukan abinda aka bada bayani ta ɗayan fuskokin nan guda uku walakin hal qala ahadun qattu anhu innahu sami'ahu ka bi bihajjatin mufrada to shin an samu wani ya ruwaito lafazin cewa shi ya ji manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa ya Allah na amsa kiranka zan yi aikin haji na ifradi hadha ma la sabila ilayhi ibn qayyim yake cewa wannan kam babu yadda za ka samu wannan babu wannan a karatu hatta lawuji da zalika kai koda kuma an samu wannan din lam yuqaddam ala tilkal asatini allati zakarnaha ba za a gabatar da wannan zancen ba koda an samu akan waɗancan jigajigan mutane da aka ambata wallati la sabila ila dafiha albatta waɗanda kuma daɗai ba za a iya tunkuɗe maganganunsu ba wa kana taghlitu hadha sai ya zama koda an samu wanda ya ce labbaika ya ce wai annabi ya ce labbaika bi hajjatin mufrada to kuskurantar da shi au hamluhu alal awwal ko kuma ɗaukan wanda ya bada labarin irin wannan akan cewa yana bada labari ne ala awwalil ihram cewa farkon ihramin da manzon Allah yayi wa annahu sara qarinan cewa kuma daga baya ya zama mai yin ikrani mai yin kirani fi asna'i a cikin halin tafiyar ya dawo ya canza shi zuwa eh, kirani muta'ayyinan yin wannan tawilin zai zama dole dole a anshi wancan dan yayi tawaturi ya tabbata daga sabbai da dama dole ai ta'awilin wannan dan ya saba da abin da yake ya saba abin da yake sananne a tarihance mustafidi fa kaifa wa lam yathbut zalika to ina ma za a kai ga wannan bayan kuma wacce magana ba tabbata ba wa qad qaddamna an sufyan ath-thauri bayan mun gabatar daga sufyan ath-thauri an muhammadi an ja'far ibn muhammadin an abihi an jabir radiyallahu anhu daga jabiru Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama cewa manzon Allah qarana fi hajjatil wada'i yayi kirani ne aikin hajjin bankwana rawahu zakariya as-saji malam zakariya as-saji zakariya ibnu yahya ibnu abdurrahman al-basri kenan abu yahya al-imamu saji haka ake ce mishi littafin shi da yake ishara zuwa gare shi anan shine ilalul hadith dalibi ne daga cikin khirijai na ainihin makarantar imamu ahmad a kiyaye ban ce imamu ahmad ba makarantar imamu ahmad ɗaliban imamu ahmad suka ainihin haraja shi ya rasu a hijira da shekara ɗari uku da bakwai allah ya gafarta mai da rasuwar shi kamar shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya kenan da talatin da ɗaya shi ake ce ma zakariya saji yana da ilalul hadith yana da kuma littafai bayan waɗannan babban malami an abdullahi ibn abi ziyadin alƙatsawani bi fatahate ne alƙatsawani an zai ibn al-hubabi an sufyana wala ta tanaquda baina hadha wa baina qawlihi babu tufka da warwara tsakanin wannan da fadin cewa ahalla bil hajji wa afrada bil hajji wa labba bil hajji babu tanaqudi tsakanin tabbatar da cewa yayi kirani babu tufka da warwara tsakanin wannan a gefe da kuma waɗannan maganin guda uku ahalla bil hajji afrada bil hajji wa labba hajji maka ce a halla bil hajji ya furta aikin hajji ya ce labbaika allahumma kenan afrada yayi ifradi to sai a dauke shi amana ifradi dayanta ayyukan aikin haji ko kuma bada labari a dunkule walabba ya amsa kiran Allah da cewa ya taho aikin haji shi ma magana ce a dunkule kama taqaddama kama yadda ya gabata sai al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya yace faslu ga wata gaba fa hasalat tarjihu li riwayati man rawa alkirana liwujuhin ashar yanzu mun samu fuskoki guda goma waɗanda za su sa a karkata zuwa ga cewa riwayar waɗanda suka ce annabi alaihi salatu wasalam ya yi kirani ne su suka fi ainihin tabbas su suka fi gaskiya ita ce abin da ya tabbata a haduha fuska ta farko a cikin goman nan annahum aksaru kama kaddama masu riwayan kirani sun fi yawa asani fuska ta biyu anna turqal ikhbari bidhalika tanawwa'at kama bayyanahu sannan isnadojin da suka zo don bayani game da haka sun zo daban-daban alama akan cewa an ji labarin daga makaranta iri daban-daban makaranta Aisha makaranta Abdullahi dan Umar makaranta Imran dan Hussein makarantar Jabiru makaranta Anas kaga makarantu daban-daban as-salisu tafarki na uku ko fuska ta uku anna fihim man akhbara an sama'ihi wa lafzihi sariha akwai wanda suka bada labarin sun ji da kunnan su kuma suka ba da labarin lafazin Manzan Allah alayhi salatu wassalam sarihan qarara wa fihim a cikin su akwai man akhbara an ikhbarihi an nafsi wanda ya bada labarin cewa annabi ya bada labarin abin da yake yi shi da kanshi bi annahu fa'ala zalika cewa Manzan Allah ya bada labari ne cewa shi kirani yake wa fihim a cikin su akwai man akhbara an amri rabbihi lahu bi zalika wanda suka bada labarin cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ne ya umarce shi haka walam yaji shay'un min zalika fil ifradi ba a samu irin waɗannan a cikin magana ifradi ba ba a samu wanda ya ce ya bada labari daga lafazin manzan Allah ko daga manzon Allah ya bada labari akan kanshi ko daga manzon Allah ya bada da labari akan cewa Allah ya umarce shi ba rabi Rabi'u na hudu tasdiqu riwayati man rawa annahu utamara arba'a umarillah gasgata riwayoyin waɗanda suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara ne har sau hudu cewa ɗaya daga cikin umara tare da aikin haji kenan ko alkhamisu fuska ta biyar annaha sarihatun la tahtamilu ta'wil waɗannan fuskoki da suka ce kirani ne sun fito ƙarar sun bayyana bayyana wadda ba ta ɗaukan wata fassara sai abinda aka bayyana bi khilafi riwayatil ifradi sabanin riwayoyin ifradi waɗanda suka zo da abinda da ke iya ɗaukan ta'awili kuma mun ji yayi musu ta'awiloli daban-daban as-sadisu sannan kuma na shida annaha mutadamminatun ziyaratan sakata anha ahlul ifradi suna ɗauke da wasu ƙare-ƙare waɗanda masu riwaya ifradi su ko sun yi shiru ba su faɗi wannan ba wato ƙarin ilimi ne wanda babu shi a kan can auna fauha ko kuma sun kore korewa cewa bai yi kirani ba ko kuma basu ba da labari ba gaba daya wadhakiru azza'idu muqaddamun muƙaddamun saki wanda ya zo ya ƙara ambatan wani abu to za a gabatar da magana shi akan wanda ya shiru bai fara ba cewa da suka yi ayyayi umara a cikin aikin hajjin ƙarin bayani ne akan wanda ya ce aikin hajji kawai haka wanda ya ce bai yi umara ba ya kore kenan kaga wanda ya ce ya yi tabbatarwa ne akan waccan korewa to kamar yadda yake almusbitu muqaddamu ala nafi ha kuma adh-dhakiru muqaddamun ala saki ina fata mun gani. almusbitu muqaddamun alal nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da magana sa a usulance akan wanda ya ce babu kamar misali da Aisha take cewa wanda ya ce muku annabi ya fi tsari a tsaye yayi wa Allah ƙarya ƙarya yake kaga yanzu tana korewa ne sai kuma aka samu wasu kuma sun rawaito sun ga yanayi da aka al Nasa'i da yazo shi a cikin sunan dinsa da yazo hada riwayoyin sai ya ce babun da ke bayani akan yin fitsari a tsuguna a cikin gida sai ka wani hadisin na Aisha sai kuma yace babun da ke bayani akan yin fitsari a tsaye a wajen gida sai ka wani wanda suka ce sun ga annabi nayi su a waje suka ganshi nayi to kuma kaga yawan yin fitsari yafi yawa a cikin gida yau ko saboda rayuwar ta fi yawa a cikin gida manzo Allah rayuwar shi irin rayuwar mu bace in ya fito sallah ko karantawar shi ya gama gida yake kuma ya taya mata aiki sai in ya ji an kira sallah ya kade hannun shi ya fito ba irin mu bane masu nama a teburin shayi santa eh, kaza junction kaza bakin tasha wurin mai balangu har sai an fara patrol sannan mutane suke komawa gida ko to ba haka annabi yake ba kaga waɗannan zai zama rayuwarsu mafi yawa a waje ne to to kaga shi ya hada riwayoyin ash-shahid shine ya tabbata annabi yana yi to ya zai da Aisha sai a ce a ah, wanda ya tabbatar ya ga abin da ya gani ne ita bata gani ba me yasa bai gani ba bata gani ba saboda karancin yi da yake sai zama asali shine yi a tsugune in kun tuna mai wannan karatun a can baya ko kuma a ce asali shine yi a yadda ya dace akwai inda zai zama ya fi dacewa a yi a tsaye akwai inda zai zama kuma ya fi dacewa a yi a tsugune gwargwadon yanayi da halin da mutum ya samu kanshi da al'adun mutanen da yake cikinsu da kuma irin wato al'adun suna hukunta har irin bayukan da irin wuraren fitsarin yanzu ka je a airport kace fi fitsari a tsaye na ka samu fitsari a tsaye a airport babu mafiyan airport na zamani ba irin namu da kana tsaye ruwa na gangarwa daga cikin bayin a inda kuke jiran jirgi ba a cikin long din ba airport na gaske in kaje in kaje misali alkahira ko kenyatta ko ko dubai ko makamantansu zaka ga airport ne na gaske to zaka ga bayi kan babu wurin tsugunu ko mun usazancin ka sai dai ka tsaye saboda wasu kwalabe ne haka ake ajewa inda zaka zaka zaka sanya fitsarinka a cikin ya diga babu ba a yi tanadin yin tsugunan ba gaba daya to kaga irin nan ka je ka iya ko kuma za ka yi fitsari a cikin bola wadda take idan ka tsuguna ta yi wani abu ya cije ka duwawu ko kuma eh, eh, eh, dutsen da fitsari zai sauka a kan shi sai ya tartsatsi da fitsarin ya dawo jikinka to sai ka zama ka da fiqhul bauli kenan ko ka gane ina ya kamata ka fitsari a tsaye ina ya kamata ka a tsuguni a shahidi shine in mutum ya kore abu aka samu ne tabbatar ko idan duka su fiqat ne mai tabbatar wannan yana gaba da wanda ainihin bai tabbatar ba kuma ko a rayuwa muna muna ainihin wato dabbaka wannan idan ana tafiya misali a cikin mota eh, sai aka wuce wasu garuruwa sai aka zo ana labarin ai an ga kaza an ga kaza sai wani a cikin mota ya ce ni ban gani ba sai wani ya ce ni ko na gani ɗabi'atan za a karɓi wanda ya ce ya gani sai a ce kai halaka kana bacci ne ko kuma hankalinka baya wajen ma'ana daga Kano zuwa Zaria sai wani ya ce shi aka shi ya akai ne yau bai ga bai gana sai da shinkafa a kura ba ko ko suna yajin aiki ne sai aiko mun wuce sai da shinkafa shi da kanshi zai ce wala ban lura ba shi da kanshi zai fada wa kanshi wannan ba zai tsaye da musu cewa sam yau babu shinkafa a kura ba ba zai wannan musu ba sai dai in akwai wani motsi a cikin kwakwalwar shi as-sabi'u fuska ta bakwai anna ruwatul ifradi arba'a masu riwayan ifradi mutum hudu ne Aisha wa ibn Umar wa Jabiru, wa ibn Abbas waɗannan sahabbai gaba ɗayan sun yi riwayan ifradi wal arba'atu kuma waɗannan dai hudun rawawul qirana su din dai kuma su ruwaito qirani fa in sirna ila tasaqut riwayati to muka ce riwayar su ayi kansilin riwaya shine duk wanda ya ruwaito abubuwan guda biyu to a wurgar duka me zai rage wajabal akhadhu bi riwayati man lam tattarib riwayatu anhu zai zama akwai sauran masu riwaya waɗanda su kuma kirani kawai suka ruwaito eh salimat riwayatu man adahum ko riwayan waɗanda suka wannance su za ta tsira lil kirani waɗanda suka ruwaito kirani ah, an mu'aridin su ba su da karo da juna wa in sirna in ku muka tafi ila tarjihi cewa bari a karkata zuwa ga abin da yafi karfi wajabal akhadh to ya zama wajibi ayi riko bi riwayati man lam tattarib eh, tattarib riwayatu ar-riwayatu anhu wa ikhtalafat a dauki riwayan waɗanda su a nasu babu wancan karo da juna din babu wani sabani kalbara'i wa anasin wa umar ibn al-khattabi wa imran ibn Hussaini wa hafsa wa man ma'ahum mimman taqaddama mana idan aka raba cewa ga masu riwaya kirani ga masu riwaya ifradi sai a ce to duk wanda a ciki ya ruwaito duka biyun to shi a cire shi kawai kaga za a cire Anas za a cire ainihin wato ah sorry za a cire Abdullahi dan Umar za a cire Aisha a cire Jabiru a cire Ibnu Abbas waɗanda suke da riwaya wata ran sun ce kiran wata rana kuma sun ce ifrad sai ya zama saura waɗanda su kuma mai suka ce kirani suka ce kaɗai su ne su bara'u da anas da umar da imranu ɗan hussein da hafsa da sauransu sai zama kenan yanzu an ce ya tarjihi to za a karkata zuwa ga kirani kenan asaminu na takwas annahu nusuku allazi umira bihi min rabbi shine irin ibadar aikin hajjin da manzon Allah ya bada labarin Allah ya bashi umarni yayi falam yakulli ya'dila anhu sam manzon Allah ba zai taba karkacewa daga umarnin da Allah ya bashi at-tasi'u na tara annahu nusukul ladhi umira bihi kullu man saqal hadiya shine aikin hajin da aka umarci duk wanda yazo da hadaya ya shigo da ita harami falam yakulli amurahum bai dace ba ba zai yiwu ba a ce manzon Allah ya umarce su bihi da irin wannan aikin hajin idza saqul hadiya idan ya zamana sun zo da hadaya thumma yasuqu huwa alhadiya sannan shi ma ya zo da hadaya wa yukhalifahu kuma ya saba musu manzo Allah baya yin irin abin da yake cewa ka ji fadan malam ka aikata aikin shi baya haka sam duk abin da yace ayi shi yake fara yi ina fata mun gani shi yake aiki da karatunsa sannan wani ya gani yayi to ba zai yi a ce ya ce musu ku yi kirani ya ku waɗanda kuka kawo hadaya ba ya zama kuma shi yana da hadaya kuma ya ƙi ba manzo Allah baya haka alayhi salatu wassalam wannan na nawa kenan na tara ko al'ashiru na goma annahun nusukun ladhi umira bihi aluhu amara alahu wa ahla baiti wannan shine aikin hajin da manzon Allah ya umarci mutanen gidansa da zurriyarsa waqtarahu lahu kuma ya zaɓar musu shi walam yakul kulle yaktara lahum illa makhtara nafsi bai yiwuwa ya zaɓar musu wani aikin haji sai wanda ya zabar wa shi. Ala hudun nan da ahla baiti ba ana ya taho da matansa duka kamar yadda muka ji ya taho da ainihin wato ƴaƴansa su Aisha kamar Aisha abinan Fatima musamman ya taho da ita saboda mijinta Aliyu shi kuma lokacin yana Yaman sun hada a Yaman kaga ya taho da mutanen gidan shi da iyalansa sai ya zaba musu aikin haji shi kuma ya kin shi ba zai yi ba kaga ji wujo guda goma da Ibnu Qayyim al jawziya ya tarjihin kirani da su sai ya ji abin bai isa ba sai ya ce wa san mata tarjihun hadi ashara kai ga ma ƙarin hujja ta goma sha ɗaya ina ruwan ibnu qayyim al wa huwa qawluhu da yace dakhalatul umratu fil hajj ila yawm al umra ta shiga cikin aikin hajji har alkiyama wannan haka al-imamu abu dauda ya ruwaito da isnadi ala shatt ash-shaykhain kamar yadda malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafata mishi ya bada labari a cikin littafin sahihu sunani abi dauda a lamba hadisi na 1571 yace wannan isnadi ne ala shartu shaykhain to haka yace wa hadha yaqtadi annaha qad sarat juz'an min wannan yana nufin umara ta zama wani bangare na aikin haji kamar yadda zaman mina kwanakin shanyen nama ayyamu tashrik da kwana a muzdalifa da ainihin fita ranar tarwiyya, da tsayuwa arafa da ifada da jifa na ainihin wato ranar ifada da yanka duk waɗannan wasu ɓangarori ne na aikin hajji ko haka nan umara ta ƙudum ta zama sai da mana idan ka zo da hadaya ba za ka cire kayanka ba amma za ka yi dai wannan umara idan ba ka zo da hadaya ba za ka cire kayanka bayan ka gama wannan umara ina fata mun gane ta zama juz'ul la yatajazza min manasikil hajj yace wannan yana hukunta ta zama wani bangare aukal juz'il dakhil fihi ko kuma kamar wani bangare da yake cikin aikin haji bi haythu la yafsulu bainahuma bainaha wa bainahu ta yadda ba a iya rarrabe tsakanin aikin haji da umara din wa inna ma takunu ma al haji kama yakunu kunu fi shay'in ma'ahu tana zama cikin aikin hajji ne kamar yadda duk wani abu da ya shiga cikin wani zai zama wani bangare na shi wa tarjihun sani ashara ga karin hujja ma ta goma sha biyu wa huwa qawlu umara ibn al-khattab radiyallahu anhu lis-sabiyyi lis-subayy ibn ma'bad ita ce maganan umar dan khattabu Allah ya kara masa yadda ga wani mutum mai suna subayy ibn ma'bad wani mutumin ainihin kasar ah, khurasan ne da ya musulunta ya taho zai zo aikin hajji ya tambayi wasu malamai eh, daga garinsu su faɗa mai irin aikin hajjin da zai yi daga baya kuma zai tarar da wasu malamai a cikin tabi'ai zamu ji kissa bari mu karanta tukunna wa qad ahalla bi hajjin wa umrati ya dauko harama ta aikin hajji da umara ya tambayi malamai a garinsu suka suka bashi labarin abin da ya kamata yi fa ankara alaihi zaid ibn sauhan aw sulaiman aw salman ibn rabi'a da ya zo inda zai ɗauki harama a mikati sai waɗannan malamai suka ji shi yana ainihin wato furta cewa labbai kallahumma hajjan wa umrata sai suka ce kaji wannan yana shirme suka mai inkari kamar yadda alimamun imam Waito ruwaito da ibnu maja da isnadi tabbatace fa da lahu Umar to da iso garin Madina ko Makka ya gamu da Umar dan Khattab sai sake tambayan malamai har aka kai shi wajen Khalifa Umar sai ya sake tambaya ya ce kaji kaji abin da na ɗauko harama daga garinmu da na zo ina yi kuma sai wasu suka ce mini ba haka ba sai umar ya ce mashi hudita li sunnati nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallama ka samu dace ka yi gamdakatar da sunnar manzon da Allah ya aiko da ainihin sako gare ka shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hadha kaga wannan bayanin yuwafiqu riwayata umara anhu sallallahu alaihi wasallama ya dace da riwaya umar da ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annal wahaya ja'ahu minallahi cewa wahayi ne yazo mishi shi manzon Allah daga Allah subhanahu wataala bil ihlali bihima jami'an cewa ainihin wato a ɗauki harama ta aikin haji da umara gaba ɗaya fadalla ala annal kirana sunnatuhu lati fa'alaha sai wannan ya zama ya bayyana cewa kirani shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alfi’iliya wanda ya aikata wamtasala amrallahi da hubiha kuma ya kwatanta aikin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura masa ta hanyar aikin haji na kirani Watarjihun Salisu thalith ya ce kuma ƙarin hujja ta goma sha uku, 13 annal ƙau a amaluhu fi kullin minan nusukai cewa shi mai kirani ayyukan shi suna fadawa cikin dukkan ayyukan guda biyu shine hajji da umara yaqa'u ihramuhu wa tawafuhu wa sa'yuhu anhuma jami'an sai zama dawafin da zai da dauka haramar da zai da sa'ayin da zai ya shafe su gaba daya abinda yake nufi shine sanya wannan haramin wanda zai bashi dama ya zama ya yi watsi da abubuwan da suka halasta gare shi in yana cikin hilli yanzu kuma sun haramta gare shi da sunan ibada a cikin harami shine sanya turare sakin baki mu'amala aure da mata daura aure ma wani ko neman aure farauta na ainihin dabbar da take kan tudu ko da sauran abubuwan da suke gare shi da zaran ka sanya ihrami wannan abubuwan duka sun haramta gare ka kuma wannan haramcin ibada ne akwai ladanta ina fata mun gane da zaran ka sanya ihrami ka shigo makka zaka fara abu na farko zaka je kai dawafi na qudu da sallah raka'a biyu a maqama ibrahim da shan ruwan zanzan. to idan kana kirani ne saboda ka taho da hadaya to sai ka dakata daga iyanan sai ka tafi masauki ka je ka sauka ka huta ka yi duk abin da za ka yi za ci gaba da yawo da waɗannan kaya na ihrami ko da ka je a watan shawwal wanda shine farkon watan na yakin haji ba za ka cire ba sai dai dan wanki ko canzawa ba za ka yi duk waɗancan abubuwan ba sai ranan da za a fita tarwiya ka fita da ihrami ka je a kwana a ainihin mina kenan ko idan gari ya waye a tafi arafa a je bayan azhar a yi tsayuwar arafa har zuwa faduwar rana a gangaro a zo a kwana a muzdalifa ka tabbata ka kwana a muzdalifa idan gari ya waye da asuban fari da jijjifi a fita a je ainihin wato mash'arul haram a tsaya a yi addu'a a wuce a gangara a je a yi jifa idan mutum ya je ya yi jifa na jamratul aqaba sai ya sake gangarawa ya taho makka ya zo ya yi ɗawafi na ifada again ya yi sallah raka'a biyu a makamin ibrahim ya sha zanzan ya jika jikin shi da shi sai ya tafi ya je ainihin ya yi sa'ayi kamar yadda wancan sa'ai wancan dawafin na farko ya wadatar a cikin umrar da kai haka wannan sa'ayin ya wadatar ma ifadar ka da waccan umara ina fata muna ganewa domin shi dawafin da kai na biyun nan na dawowa wannan rukunin aikin haji ne matsayin shi ɗaya da tsayuwa arafa shi kuma wannan sa'ayin da kai yanzu yana wakiltar sa'ayin aikin haji da sa'ayin umara wannan ga mai kirani kenan ga me tamattu'i shi kuma zai yi sa'ayi ma umara da ya ta farko din can yi aski Shi kenan sai ya cire kayan aikin haji ya sa kayan gida ya ci gaba da duk abin da ya halasta mushi shine in yana da matar shi za su iya kwana ɗaki ɗaya a hotel idan yana da kasuwancin shi zai je kasuwancin shi zai ci gayu zai aske gashin kanshi zai sa kayan gida zai sa tarare, zai iya aske farcen shi duk abin da ake to waɗannan su ne abin da yake ishara zuwa gare shi cewa zai yi a taƙau a amaluhu an kullum minan nusukai kaga shi mai kirani ba zai cire harami ba ba zai aski ba har sai ya yayi tawaful ifada yayi sa'ayi yi aski ya yi yanka to a lokacin sai ya cire ihrami sai koma ya tabbatar ka tabbatar ka koma mina kafin rana ta faɗi. kar ka bari rana ta faɗi maka ranar sallah a makka sannan ba a zuwa da gudu ka zo da sassafe ka ce za ka yi ah, sallar idi sallar idi ta mazauna gida ne kai abin da yake matsayin sallar idi a wurinka shine wannan jifan da ake yi a jamratul aqaba shi aka ce ka tsaya ka yi da safe dan wasu alhazan suna tahowa da gudu su marmaza su zo su sallar idi ba daidai ba ne baya daga cikin ainihin wato ayyukan ka kai mai aikin hajji da sai ka koma mina ka je kai zaman da ake ce ma ayyamu tashrik kwanakin ainihin canyan nama ranar ragowa wannan goma ga watan? washe gari sha ɗaya ga wata za ka yi jifa a duka wurare uku ko akaba wato sufula da wusda da akaba za ka yi addu'a ta farko da ta biyu ta uku kuma sai dai kwana kawai washe shagarin? washe shagari? sha biyu ga wata kenan ka ƙara yin irin wannan jifa ana so kuma ya zama amina ɗin nan a yawaita kabbara da hailala da labbaik humma da istighfari da karatun alkur'ani ba zama yake zaman fira da zaman yawo daga hema zuwa hema ana ɗaukan selfie ba wannan duka wani tafarki ne da shaɗan ya kawo mutane ai ta daukan hotuna ana watsawa a social media dan na gida su ganka wannan duka kauyanci ne jama'a kauyan birni ne suke wannan kawai ka dage da ibada da da zuwa wuraren da zaka ci moriyar su na na fa'idoji da alkhairai akwai da zaka je ka tara ana wa'azi ana karantarwa ana tunatarwa sai ka je waɗannan wuraren to wannan rana ta biyu zaka iya bayan ita kafin rana ta fadi sai kai marmaza ka dawo makka kai tawaful abin nan wada'i ka kara gaba ga waɗanda suke da wannan halin ga mu kuma 'yan najeriya sai ka dawo zaman jira kenan ko abin da za ka ga zai faru da hukumar alhazai ta gama shirmantar sakarci sanar ta kawo ku gida wani ma har a shiga abin nan muharram har a shiga baɗi kuna maka duk guzurin ku ya kare ku zama kamar almajirai su kuma suna can suna ta ciwa-ciwa suna su yi nan su can su zara faso ɗin wannan su sa na wancan a canzawa na jirgi a ba da haye jirgin ya kai yan kasa kaza da sauransu ku ji tsoron Allah ya ku kuma alazai ku ji tsoron Allah alazan Najeriya kowa ya watse ba su har masu gida su fara musu wulakanci a zo a kashe ruwa a kashe wuta a kashe AC a mai da su kamar yan gidan yari wala da haka kin alazan Najeriya duk wannan wallahi bai dace ba har riga ma an gama sanin mu yan Najeriya a kasan maka cewa mu wasu mutane ne na daban duk abin da muke daban ne a zo airport ai ta kokowa hawa jirgi jirgi ai ba ba a kurkura ce ta zuwa makabarta da za a ce za ka rasa waje ba kowa ka gani a jikin jirgi da tikitinsa to da kujera shi kwanta da hankalinka babu yadda za ka rasa kujera amma da yake najeriya ce kana iya rasawa don wani lokaci suna ba da tikitin oba da haka dole a yi gudun <laughs> suke ta sa mutane wallahi sun yi gudu sai su ba ku tikiti jirgin yana da kafasitin kujera biyar 520 sai su ba da tikiti 600 to kana da insider a cikin ma'aikatan sai ya gaya maka alaji ku yi sauri ku shiga jirgin nan akwai oba <laughs> kai najeriya kenan wai dole sai an kara alkalima sai ka ce na zaɓe a ba alkaliman abin nan ba ne ko zaɓe ne da za a ƙara ba a bashi yadda yake mana a shahidi shine idan ka baro mina a wannan ranar shine kayi ta'ajili idan kuma baka baro ba ka bari har dare yayi to wajibi ne ka kwana gobe ka sake jifa sannan ka bari kuma wannan jinkirin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi amma yanzu saboda a grad iktisadiyya ba a yi saboda za a biya kudin karin kudin hema kenan su kuma kuma al'azai sun riga sun anshi kudaden mutane ba sa biyan kudin kwana uku ta yi kudin kwana uku ake sakawa a cikin kudin ake hajin ko kwana biyu ne oho su dai biyu suke biya don akwai waɗanda suke gwada za su jira idan ka fita jifa na rana ta biyu kafin ka dawo zaka tarar da an da hima ni na san da suka gwada haka wai su za su yi ta akhiri za su bi sunna ko ashe sun fi su iya lalata su waɗancan kafin su dawo daga jamarat din su dawo tunda inda yan Najeriya suke daga jamarat zuwa inda yan Najeriya suke kilomita shida ne yayi nan da da flyover wani flyover sai ka kusa kaiwa zabi ya wuce ko in ka je ka dawo ba za ka ji kafa ka inda ka san an sa ta a ruwan dumi mai zafi haka tana tana wani munas munas haka saboda tsabar tafiya dan in ka je ka dawo kilomita 12 kenan to and fro kuma da kafa yake zuwa wallahi in ka dawo sai wani sai dai kawai kaga ya mimmiki haka inda ka san yayi hatsari to kafin ku dawo dan in ku fita kafin ku dawo ma lokaci ya kure ko sai ku zo ku tarar sun nada hema gaba daya in ma baka da kan gado baka iya gane ina ne ma inda hema ku take in ka bar kayanka duk su watsa da su a bola da aka ga galibai alhazan da suka san abin da suke yi ko kuma wanda suke da experience akan abin ba sa barin makayansu ba kuma sa daura niyyar ta'ajili galibi ire-iren mu ne usare masu zafin kai da kokarin dole sai an bi sunna su ne suke sa ransu ma za su yi wannan to duk da haka amma za ka iya yi shine sai ka samu wurin kwana daban domin akwai masu kwana din kuma za ka iya kwana ka yi ta'ajili sai ka iso su a makka dan karin lada ne saboda an zo makka ma rasa abin da za a yi aiki galibi za a zo ne kawai a ta zama a bakin gida ana fira da tukari ana cin wannan jagwalgwalar abincin da suke yi wanda ma hukumar saudiya ba ta ba da dama a ci shi ba na ɗinsu ba ta yada a ci wannan abincin ba a wurinsu wannan abincin is poisonous it's not hygienic enough for consumption bai halasta a ci shi ba a ƙasar maka wannan tuwon tukari da dankali da suke dafawa suke soyawa mu kuma saboda mu tukari ne mun fi son shi ya fi arha ya fi shaf shaf ga yana kofar gidanku don kace za ka ci mai kyan sai ka kashe riyal ashirin a plate abinci wannan kuma riyal biyu riyal uku ya yi tsada riyal biyar. ya dole ka ba a riyal ɗinka nawa ne gaba da riyal ashirin jama'a zuwa ashirin da biyar. a da talatin da ashirin nawa ne sai ka ji ka ci wajen dubu hudu fa Allah sai ka ci abincin naira biyar lokaci guda wanda kaga anan ta ishe kan mako kana kashewa mako guda zaka kana kashe ta <laughs> kullum ka kashe ɗari biyar ba shi ne kwana bakwai ba to kuma babu wanda zai baka babu sana'a da za ka ka samu sannan baka sanar da za ka taho ba to kaga duk wannan zai tasa maka ka tirsa su zuwa ga cin abincin tukari ko kuma masu dabara sai a je a siyo kayayyakin abinci a dinga dafawa musamman kun je da mata to wannan yafi sai ku je ku samo abubuwan abinci dama daga nan kun tafi da magi da gishiri da daddawa da sauransu sai ku abincin abincinku ku samu eh, garin masara garin fulawa kuna ci wallahi akwai wahala jama'a sai kaga mutum har ya dinga jin kamar shi munafiki ka wayi gari baka kaunar garin gari mai albarka mai alkhairi amma saboda kana da cikin kuncin talauci da damuwa kuma kai ka san ba na kasashe ne kai ko almajiri ko miskini ba yanayi ne saka aka sai kai ta fatan gara ka dawo gida cikin mutuncin ka da karamaka to a lokacin zaka dinga jin to anya ko bana kyamar wannan wajen kyabar da a shar'ance ba ta halasta ba ba ba, kyama ce ta ta ainihin wato haramci ba ittirar ne da da, da zai take saka mutane a ciki Allah ubangiji ya gyara mana hukumar azamu malam ya ci gaba da cewa a kulla ala alahida sai zama yana yin kowane aiki alahida daban-daban wa tarjihun rabi'u ashar ga kuma wani tarjihin ya ci gaba da karawa da yanzu an kai na goma sha hudu jama'a ya ce wa huwa annan nusuka allazi ishtamala ala shauqi ala sauqil hadi afdalu bila raibin min nusukin khala'anil hadi cewa aikin haji wanda a cikin shi akwai koro hadaya daga wajen harami to babu shakka akan yafi fadala ya fi falala akan aikin hajjin da ba a koro hadaya ba aikin hajjin da kwata-kwata babu hadaya a cikin shamin Iza karana idan mutum ya yi kirani ba fa iza karana idan mutum ya yayi kirani kana hadihu an kulli wahidin minan yi. sai zama hadayar da yanka yanzu hadaya ce ta umara da hadaya ta aikin haji ma'ana aikin hajin da aka koro hadaya aka zo da ita aka yanka ko aka soke a cikin a cikin harami yafi falala fiye da aikin haji ifradi wanda ba a koro hadaya yafi falala fiye da aikin haji tamattu'i wanda ba a koro hadaya ba kuma ba a siya aka yanka ba wato wanda zai tamattu'i sai yayi junuhi zuwa ga azumi ko wa malayu jamikum fasiyamu salasati ayami fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wanda yayi haka to aikin shi bai kai cika kama aikin wanda ya yanka ba yadda ka san wanda ya sallar layya ya je idi ya dawo to ibada shi ta layya ba ta kai cikan wanda ya idi ya dawo kuma ya yanka layya ba mana wanda ya samu dabban layya kuma ya je ya samu sallar idi ya fi falala fiye da wanda sallar idi kawai ya yi zira ido kamar ya zo sulma kawai na kallon mutane musamman yana da halin yin layya ina fata mun gani to don haka wanda ya kira ni yankan nan da ya kwaya daya kamar yadda sa'ayin shi kwaya daya ya wakilci ibada biyu haka yankan nan kwaya daya ya wakilci ibada biyu dan kar mu manta ita ma umra ana zuwa da hadaya a yanka dan manzo Allah ya zo da hadaya a Hudaybiya ya yanka ta a inda ya cire haramin shi a wajen gari sai ce falam yakhlu nusukhun minhuma an hadin sai ya zama umarar da aikin hajjin dukkaninsu ba su tsaraitu daga hadaya ba wali haza don haka ne wallahu a'alam Allah ya fi sanin daidai amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saqal hadiya an yuhilla bil hajji wal umrati ma'an manzo Allah ya umarci duk wani wanda ya zo da hadaya cewa ya ainihin wato yi tahalluli ya furta aikin hajji da umara gaba daya wa ashara ila zalika yayi ishara zuwa ga haka fil muttafaqi alaihi min hadith al bara'i bi qawlihi inni suqtul hadaya wa qarantu ya faɗa haka a cikin hadisin da aka ruwaito a cikin Bukhari da Muslim na ainihin Bara'u dan Azib da yace manzon Allah ya ce ni na koro hadaya dan haka kirani zan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba a karatu na gaba waɗanda suke da wannan littafi na Hajjatun Nabi na Malam Muhammad din Albani sai su zo da shi insha Allah idan muka je wata gaba kaɗan za mu karanta wasu maganganu da ya a cikin muƙaddima da ya ma wannan sabon bugu na al-maktabul islami da ke cikin dukkanin bugu ma suna da wannan muƙaddima muƙaddima da yace asali ta farko za mu karanta insha Allah daga littafin ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh